أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 sha uku ga watan zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da sha ɗaya ga biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya kaddara sake haɗuwar mu a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah wadda ke nan GRA garin Kebbi jihar Nasarawa inda muka saba haruwa a duk irin wannan rana a irin wannan lokaci na bayan sallar magariba domin karatu cikin lina littafi mai albarka insha Allah al-aqidatu wallafawar babban malamin musulunci imam al-muhaddith Abu Ja'far al wanda ya rasu jira na shekara ɗari uku da ashirin da ɗaya muna ruwan Allah ya kai shi gafarta shi. muna bibiyan ta'alikin babban malamin hadisi a shek muhammad nasiruddin ibn nuh al-albani wanda ya rasu jira shekara dubu ɗaya ɗari hudu da ashirin muna roƙon shi ma Allah ya ce da sati da ya gabata a zama na ƙarshe mu yi karatu wuri a fakara ta saba'in da hudu inda malin ke wani yuhibbu ahlal adli wal amanati wa nubghidu ahlal jawri wala qiyada mu ahlus sunnati wal jama'a daga cin aqidar mu muna son ma'abuta adalci da amana muna yin ma'abuta zalunci da cin amana wannan bakara shi muka shi muka tattauna a yau za mu karanta bakara ta saba'in da biyar insha Allah ta'ala ba da yake wa naqulu Allahu a'lam fi mashtabaha alaina ilmu shirgashin mazhabahu ahlus sunnah wal jama'a shine muna cewa Allah shine mafi sani a duk abin da iliminsa ya koya gare duk abin da ba mu sani ba ko ba mu iya kaiwa zuwa ga hakikalin shi ba to cewa muke Allahu a'lam Allah shine mafi sani wannan matsala ce mai girma wadda duniyar musulunci a yau take karancin masu wannan dabi'a da cewa Allahu alam musamman in ta tattara ire-irenmu waɗanda yanzu muke so mu fara karatu to muna da wannan matsalan wani gani yake yake kamar in yace ban sani ba Allahu a'lam kaman kaman kaman ya kaman ya kaman ya kaskantar da kai wani haka yake gani wannan ba shi a cikin tarbiyya ta ahlus sunnati wal jama'a malam imam ibn abul izzi al-hanafi Allah ya kai shi gafarta mini yayi magana mai tsayi sosai akan wannan matsala ta faɗin cewa Allahu a'lam ban sani in aka yi mutum tambaya akan wani abu wadda ya shige masa dubu za mu yi kaɗan daga cikin abin da ya faɗa da kuma asar da ya kawo daga magabata tun daga sahabban manzon Allah kai tun daga ma kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaki cewa a gagashin wannan fakara yake cewa man takallama bai ghairi ilmin fa inda ma yattabi'u hawa duk wanda ya magana da jahilci ba tare da yana da ilimi hakikalin ilimi game da abin da zai magana a kai ba to duk wanda ke da wannan ɗabi'a to lallai yana duk yana jin son zuciyarsa rana ba hanyar Allah yake ne kuma Allah madaukakin sarki shi wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah suratul qasas ko Allah ce babu wani wanda yake kowa bata sama da wanda yake bin son zuciyarsa ba tare da wani shari'a daga Allah Allah madaukakin sarki ya sake zargin متعليته ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض وشوى عليه أنه من سوى الله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيد Allah madaukakin ya ce a cikin mutane akwai wanda yake jayayya wanda yake za yana jayayya game da wani abu da ya shafi Allah madaukakin sarki da ghairi ilmi ba tare da ilimi ba bisa jahilci zai ce haka ne alhali kuma bi in ka tambaye shi me dalilin na cewa kaza din haka ne me da dalili aka tambaye zai ce ba haka bane din amma aka tambaye shi me dalilin shi ne yasa yake ba haka bane me da dalili amma dai kawai ya faɗa so da kar ya ce bai sani ba a ce ya ce bai sani Allah ce duk mai wannan wayar da bi kullu shaytanin mari za ga yana bin duk wani shaydani kangararre karkatacce kutiba alaihi annahu man tawallahu kuma Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta cewa duk wanda ya jibinci al'amarin shaydan fa annahu yudillu shaydan zai batar da shi wa yahdihi ila azabi sa'ir kuma zai shirar da shi ne zuwa ga azaba na wutar sair Allah Allah ya kare mu kaga wannan ma Allah yana zargin masu magana abinda ba su da ilimi a Allah ne wannan cikin suratul hajji kenan ko aya ta uku da aya ta hudu a cikin suratul ghafir aya ta 35 Allah madaukakin sarki ke cewa alladheena yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار Allah madaukakin sarki ke cewa waɗanda suke yin jayayya kayoyin Allah su ce haka ne alhali ba su da hakikanin sanin hakan ne ko ba hakan ba su ce ba haka ba ne bisa jahilci ba tare da wani dalili da suke da shi ba daga Allah madaukakin sarki wanda ya zo musu Allah ya ce to hakan ya girmama a wajen Allah kuma ya girmama a wajen duk wani mai imani sai kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar kamar haka ne Allah ke yin rufi akan zuciyar duk wani mai girman kai mai ɗagawa. malama suke cewa wannan abin da yake abin da karshen aya yake nuna maka ne babu abin da ke jawo mutum ya yi magana akan abin da ce da ilimi a kai, sai in yana da girman kai da ɗagawa. wannan girman kan da ɗagawa su suke jan shi zuwa ga faɗa akan abin da ce da masaniya kai so da in yayi shiru girman kan zai ce za a rena ka ko haka bane in zai ce ban sani ba girman kai zai ce za a rena to wannan rufi ne a cikin zuciyar wanda ke da wannan dabi'a mala yace wa qad amara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yurja ilma ma lam ya'lam ilayhi yace kuma Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da bai sani ba to ya madda ilimin zuwa ga Allah misali cikin suratul kahf Allah madaukakin sarki ya ba manzan Allah su alaihi irin wannan umarni inda Allah ya ba da qissan ashabul kahfi Allah ce walabithu fi kahfin 300 sinina wazdaru kisa. Allah ce qul illahu a'lamu bima labithu lahu ghayru samawati wal ardh Allah ce suna cewa ashabul kahfi sun zauna a cikin kogon nan nasu shekara 300 da kuma a wannan shekara tara sai Allah ya ce kul ka faɗa musu ya kai annai Muhammad sallallahu ka ce musu Allahu a'lamu bima labisu Allah shine mafi sanin kwana nawa suka zauna a wurin Allah yana umurtan waye annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam a can gaba da Allah ke magana akan adadin su ashabul kahfin su nawa ne ko a baya zan ci a baya da Allah ke magana kan adadin su ashabul kahfi din su nawa wani. ko wa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbu sitri qul illa qul rabbi a'lamu bi 'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil yace Allah yace wasu na cewa mutum kuku ne na hudun su karansu wasu na cewa mutum biyar ne na shidan su karansu duka suna kirta don gaibi wasu na cewa mutum bakwai ne na takwas ɗin su karansu Allah ke ka ce musu rabbi a'lamu bi iddati ubangiji na shine mafi sani ya cewa su mutum nan daga umarni ne Allah ke ba annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wannan al'amarin ya faɗa mu cewa Allah shine mafi sani an gane ku malai to qad qala sallallahu alaihi wa sallam ma su'ila an afalil mushrikin yake kuma ga hadisi tabbatacce a cikin sahih bukhari da sahih muslim imam bukhari ya rawaito wannan hadisin a gurare ma da yawa kusan gurare biyar a cikin sahih bukhari imam muslim ma ya rawaito an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ƴaƴan mushrikai mutum mushriki ne sai ya haifi da dan yana jariri ko bai balaga ba su. to ya Allah zai da ƴaƴansu ƴaƴanmu tun da iyayensu mushrikai ne kuma haife su kuma suka mutu a wannan halin ya Allah zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wani amsa ga yace Allahu a'lamu ma kanu amili sai Allah shine mafi sanin abin da zai aikata da su sallallahu alaihi wasallam kaga wannan duka tambaya ne yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce me Allahu a'lam akan Allah ya umarce shi da ya faɗa haka ko anan kuma sai ya faɗa ko ba da wani har ma a cikin sotul kafin za mu koma har Allah madaukakin sarki yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi sallama) kar ma ya rinka buga gidan ya ku zo ko ce mu kaza sai ce ka rinka ce insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah kar ce a kuma kaga a zamanin na ko dan da wani alfar yake cewa ba wata mas'ala da za a tambaye shi da ba zai bada kaga bai da kai har bai da kai ba ba shi da kai Allah ya samu gani Allah ya cewa da cewa wa qala Umar radiyallahu ta'ala an sai na Umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi ya fada imamu ash-shafi'i abu ishaq ash-shafi'i ya kawo wannan maganar a cikin littafin tare islam a wannan littafin ya yi babi musamman akan wannan akan matsalan mai da al'amura zuwa ga Allah to a cikin littafin ya kawo wani lokaci da aka matsayi na Umar tambaya sai sai na Umar ke cewa as-sunnatu ma sannahu Allah wa rasuluhu la taj'alu khata' ar-ra'i sunnatan lil ummah yace sunna ita ce abinda Allah da manzansa suka sunnanta ke kada kuskuren ra'ayin wani ku sa ya zama shine sunna da al'umma za su yi aiki da shi ba ce wannan magana me yake nuna yana duk wani wanda ba Allah da manzansa ba za su iya faɗan magana gobe a gane kuskure ne suka faɗa ne? ko ba haka bane ina a gane kuskure ne ya sa a mana Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ne na a ije nasu abin Allah da manzara kar kuma kuskuren su ya zama shine sunnan da za a dora mutane su rinka mun gane ba da sake cewa wa qala Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu sai na Abu Bakar Allah ya kare da a gare shi khairun nasi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko Imam Abu Bakar ibn Abi Dawud cikin hadiya ku yace khairun nasi wa qul khairan khairan wa qul wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin وزيراه قدما ثم عثمان أرجحه ورابعهم خير البرية وخير البرية بعدهم علي الحليف الخير بالخير المنجق يتكتي مفي على خير متاني بايان أني محمد صلى الله عليه وسلم سوني وزيران صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكيلا نية الإنسان شيما كيف لا كم ويأتي حب الصحابة كلهم لمذهبهم wa mawaddatal qurba biha atawassalu ko sai ce a ah, na ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنما الصديق منهم أفضل جزاكم الله خيرا mazallar ibn taymiya yake cewa san sahabbai gaba ɗayan a wajen shi shine masaban da yake yi kuma yana neman kusanci zuwa ga Allah da san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi ce wali kulli minhum fadl wa qadr safih yace dukkan sahabbai suna da fadalan su da darajar su da girman su amma lakin da masiddiqu minhum afdal sai dai Abubakar Siddiq a cikin su shi kowa fadala to Abubakar Siddiq shi da yake da wannan sheda an masa tambaya game da wata aya daga cikin ayan alkur'ani sai ce bai sani sai ka ce mishi amma eh, ba za ka iya faɗan wani abu ba game da shi wanda ya ce fa bai sani sai ke cewa ayyi ardin taqilluni wa ayyu sama'in tawilluni idza qultu fi ayatin min kitabillahi bi ra'yi aw bima la a'lam yace wata kasa ce za ka iya daukar na? wata sama ce za ta iya mun rufi in na faɗi wata magana game da wata aya a cikin ƙur'ani wani abin da ban sani ba ko abin da ba da ilimi a kai kun faɗa da wata ra'ayina kun ida ƙasan da za ta iya rike ni kun ida saman da za ta iya rufe ni wannan magana me yake nuna abu ne mai nauyi abu ne mai nauyi wanda da yamma bai mana nauyin ko ba haka wani bai mana nauyi Allah ya samu gani wannan magana da malam ya kawo imam ibn qayyim ma ya kawo shi a cikin littafin sa ilamul waqi'i wa rabbil alamin malam ya ke cewa wa zakara al-hasan bin ali al-halwani قال حدثنا عارف قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن ابي سلقه عن النبي السيرين قال قال بتاع wannan magabacin da kira alhassan bin ali alhalwani wanda ya rasu hijira shekara 244 ya ambata cewa ya tabbata asar daga ibn sirin anas bin sirin akwai muhammad bin sirin akwai anas bin sirin amma aka ce kowa ani bin sirin aka yi shiru to anas bin sirin ake ne babba an gane ku Anas dan Malik radiyallahu ta'ala an shi ya masa ba ya sama suna Anas kuma ya masa masa alkunyan sa Abu Hamza an gaji. shi ya masa suna kuma ya sa masa alkunya so ka karanta littafin hadisai ka dace an ibn Sirin ko an shiru to Anas bin Sirin akwai kanin shi Muhammad bin Sirin an gani to shi Anas bin Sirin tabi'i ne kamar da kuka ji Anas dan Malik shi masa ba ya sa masa to shi Anas bin Sirin ke cewa lam yakun ahadun uhiba lima la ya'lamu min abi bakr radiyallahu ta'ala yace babu wani mutum da aka masa kyautan fadin cewa la a'lam kan sani ba kaman abubakar radiyallahu anhu yace ban taba sanin mutumin da Allah ya masa wannan kyautan ba na za a masa tambaya ce wallahi ban sani yace ban san mutum irin abubakar yake walam yakun ba'da abi bakr uhiba lima la ya'lam min umar yake bayan sai na abakar kuma ban san wani mutum da aka masa tawudan mutum a masa tambaya yake ban sani ba kamar umar radiyallahu ta'ala anhu abba yake cewa wa inna ababakar nazala nazalat bihi qadiyatun falam yajid fi kitabillahi minha aslan ولا في السنة أثرا فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن قطعا فمني وأستغفر الله yake sai na abakar akwai lokacin da aka masa wani tambaya tambayan bai san amsan a ƙur'ani bai san amsan da sunna ba dole ya yi istihari ko na ana buƙatar amsan tambayar akwai lokacin da baka da aya baka da hadisi amma kuma akwai buƙatar dole a san a yi hukunci akan matsalan to inda matsalan istihari yake zuwa cikin an gane ku inda in kana karatun usulul fiqh da karatun al ah, fiqhiyya da karatun ulumul abun nan usulul tafsir to inda za ku maka aiki kenan baka san wata aya baka san wani hadisi ba amma ka san matsalar za ta iya shiga karkashin ka'ida kaza na usulul fiqh za ta shiga karkashin ka'ida kaza ta al fiqhiyya za ta iya shiga karkashin ka'ida kaza ta abun da ya shafi ulumul tafsir da usulul tafsir mun fahimta ku da wannan halin ne ishtihadi ne yace to da aka masa irin wannan tambayar da dole ya istihari akai sai istihari amma bayan yayi istiharin sai yace hada ra'ayi yace wannan fa ra'ayina ne ra'ayina ne yace fa in yakun sawaban fa min Allah in abin da na faɗa ya zama daidai to daga Allah ne amma wa in yakun khata'an in ya zama kuskure ne to fa minni to daga gare ne wa astaghfirullah Allah ina neman ka gafarta mu to kai sau nawa aka maka tambaya ka ba da amsa ka ce astaghfirullah so ka sani kila kai kuskure kaga ba muna ba da amsa ne wajen authority to muna ganin kawai a tunda mun karanta hadisi kaza mun fassan mun karanta a kawai hukun ko ba haka bane ana ganin ko authority wannan ba su ne magabatan su ne na al'umman farko imam ibn bar allah ya kai shi gafarta ne cikin jami'u bayanin ilmi wa fadli haka ibn rajab alhambali shi ma ya kawo maganan a cikin fadlu ilmi salafi ala ilmi khalaf ya kawo wannan wannan magana haka muhammad jamaluddin al a cikin adabu dari wal haka ma ibnu jama'a cikin adabu sami' wal mutakallim duka sun kawo magana daga imam malik ibn anas Allah da kai gafar da ni cewa akwai wani da ya tashi tun daga garin su tun daga misra kamar da suke fara kamar da wata ruwayar magani. ya je har garin madina kafin ya tashi sai fara mutanen garin su zai tafi madina wajen imam malik sai aka tattara tambayoyi tambayoyi da yawa kowa ya ce to in kaje ka tambayi malam kaza in kaje ka tambayi malam kaza in kaje ka tambayi malam kaza aka tara mi tambayi ka takarda ya ya zauna a malam yake to an sun gama karatu ko da yanzu mutane na sun man tambayoyi da zan zo shi ma sai ce to bismillah ya fara karanta mi sun ce menene hukunci kaza kuma malam sai ce ban sani tambaya na gaba sun ce me hukuncin kaza sai ban sani tambaya ta gaba me ya hukuncin kaza sai dai tambayoyin nan gaba da tambayoyi da yadda suke lissafa ya kusan ɗari kwata kwata suka ce guda uku kadai imam malik ya ba shi amma, sai abin ya masa wani yake yanzu in baro tun daga garin yadda ake jin labarin kan nan kuma ko ba ce musu ka ce baka sani sai eh in ka je ka ce musu ka tambayi malik bin anas ya ce maka bai sani so shi ilimi kayan Allah ko ba haka bane kayan Allah ne kuma yana ba wanda ya ga dama ne yana ba wanda ya ga dama saboda wannan ita ce tarbiyya ta ahlus sunna wal jamaa babban malamin sun ce Abdurrahman ibn Nasir al-Barrak a cikin sharhin wannan littafi na al-aqidatu tahawiyya ga abin da yake faɗa shi ce min manhaji ahlus sunnati تقويض علم ما لا علم له به yace daga cikin mazhaban ahlus sunnati wal jama'a shine mayar da ilimin abinda ba su da ilimi akai to abinda ba su da ilimi akai aka tambaye su sai su ba sa ka ya ban sani malaka hada tafyidul wajibun wannan kuma mayarwa ne na wajibi ba ganin dawa bane dole ne in an maka tambaya baka sani baka ci ban sani وليس مثل توحيد المعطلة الذين الذين يوفون الصفات kace wannan kuma ba iri ɗaya bane da mayar wanda mu'attila masu kore sifofin Allah suke mayarwa an ce asna Allah sami'un alim su ce sami'un ba za su yi haƙiƙatu sai a ah, mun bar ma Allah a ake ba irin wannan ake magana yace kuma yakubuna ma'anin nusus ce ba za ta mazhabin babu waɗanda suke kore ma'anonin yufawwiduna ma'anin a kan bayan guruna yufawwiduna ma'anin nusus suke kore ma'anonin na nasosin alqur'ani to wannan mazhaba ce ta barna ba wannan ake magana Ba da yace wa hadha at-taqrir alladhi dhakarahu al-bahawi huwa alladhi amara Allah bihi Ya ce wannan mayar da ilimin zuwa ga Allah da Allah da Imam Fahawi ya ambata anan shine abin da Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa da shi shi ma ga ayoyin da suka kawo a cikin suratu al-kahf fadan Allah qul rabbi a'lamu bi iddatihim da kuma qul Allahu a'lam qul Allahu a'lamu bima labis ce walamma su ila annabi sallallahu alaihi wasallam an auladil mushrikin qala Allahu a'lam ma kanu amilin hadith da muka ga rubu malaki wa ha wa hakadha alwajib ala almuslimin Allah ya ruba fi ma la ilma lahu yace haka kuma ya zama wajibi akan dukkan musulmi ya daina kutsawa cikin abin da bai da ilimi a kai ya fara ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka rinka furta abin da baka da ilimi a kai so da daji da gani da abin da ta ke rayawa gaba dai abin tambaya ne a wajen Allah ranar tashin kiyama ne bal fawwid ilma ma la ilma laka abin da ke kanka shine kamar yadda duk wani abin da baka da ilimi akai ko kamar yadda shi zuwa ga Allah malaki wa hada min wuqufil insani inda haddi wannan yana duka yana cikin mutum ya tsaya daidai iyakar ba sai ya tsallake iyakar da Allah ya bada fala yatajawazuhu fa yad'i ilma la ma la ilma lahu bi sai wuce iyakansa yayi ibtida'in ya riya ilimin abin da bai da ilimi a kai wa in qala la adri fa qad ahsan in mutum yace ban sani ba ya saukata wa inna alladhi yad'i aw yukhbira aw yujiba bima la ya'lam yakunu kadiban ce saboda duk wanda zai yi inti'ali ko zai rinka ba da labari ko zai rinka amsa abin da bai da ilimi a kai to zai zama makareci zai zama makareci ko ba ka wani yi kamar yin agaji mana a agaji ma zaune duk wanda zai rinka iddi'ai ya rinka ba da amsa ga abin da bai da ilimi a kai tabbas zai zama makareci zai zama makareci yace faman yuqdir ko faman yuqdir shay faqad yuqdiru bima ya'lamu kadhibuhu wa hadha almuta'ammid lilkadhib yace duk wanda zai bada labarin wani abu wanda ya san cewa bai da ilimi a kai ya san cewa ƙarya ne to wannan kaga ya yi yayi dangancin yin ƙarya ke wa man yuqdir bima la ilma lahu bihi la yakunu sahiban bal fa'alahu min jinsil kadhib haka duk wanda ya bada labarin ya bada labarin abin da zai da ilimi akai to shi ya san cewa ba gaskiya yi ba kuma abin da yayi shi nan sunan shi ƙarya yace li anna sidqa so da gaskiya huwa al-ikhbaru al-ilmi shi ne ka bada labarin abin da kake da cikakken ilimi akai shine gaskiya an gani amma bada labarin abin da baka da ilimi akai sunan shi ƙarya ha yake hada fil umuri al'amma wannan asar al'amari ne shafi gama gari ke yake amma fi ma yadda allaku bil ghaib yake amma abin da yake da alaka da abin ya shafi gaibi wa fi dinillah da abin da ya shafi addinin Allah wa fi zatillahi wa sifatihi da abin da ya shafi zatin Allah da sifofin Allah fa hada huwa alladhi hazzara Allah minhu fi kitabihi ce wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya tsoratar daga gare shi a cikin littafin وذكر أنه مما يأمر به الشيطان كما الله يفتح شيوا ين هكا ينا daga cin abin da shedan ke umarni da aikata Allah madaukakin sarki ya fara cikin suratul baqara cewa inna ma ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam shi shedan yana umarni ne da mummunan aiki da alfasha kuma yana umurtan ku da koratawa game da Allah abunda ba da masaniya da kuma fadin Allah madaukakin sarki zo kullu kofar da kuma fadin Allah madaukakin sarki kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batara wal ithma wal baghy bi ghayri al haqq wa an tushriku billahi ma la yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kul ka fada musu inna ma harrama rabbi al fawahisha lallai ubangiji na ya haramta alfasha ma zahara minha wa ma baban abin da ya bayyana daga alfasha da kuma abin da ya buya wal isma wal baghy Allah ya haramta sako ya haramta zalunci da ghairi haƙƙi ba tare da haƙƙi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana Allah ya haramta ku shirka ga Allah abinda Allah bai saukar da wani dalili akai ba Sannan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu Allah ya hana ku rinka faɗa game da shi abinda ba ku da ilimi a kai an gane ku so tarbiyyar musulunci tarbiyyar musulunci kuma tarbiyyar da ahlus sunnah wal jama'a suke a kai shine duk abin da ba su sani ba suna cewa Allahu a'lam wace ban sani ba Allah shine mafi sani shikenan ka huta an gane ku Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan ita ce fakara ta 70 ɗabi'a na'am fakara ta saba'in da shida malai ce wa narar masha alil kufaini fi safari wal hadari kama ja'a fil asali malai ce ahlus sunnati wal jama'a suna ganin halaccin shafa a kan kufi a halin tafiya ko a halin zaman gida kama ja a fil asari kamar yadda ya zo a cikin hadisai an fahimta ku wannan littafin littafi ne ke magana kan asira amma matsalan shafa a kan kufi ai matsala ce ta fiye ko amma a karatunmu na sharhu sunna na al'imam albarbahari mai bayanin dalilin da ya sa maluma suke kawo matsaloli na fiki a cikin littafin aƙida ko muka ce duk wata matsala ko da matsala ce ma mu'amala ba ma ta fiki kadai ba amma sai zama aka samu wata wani bangare na alfiraqu dhalla ƙungiyoyi na bata suka rike ke zama wata alama da ake san ake gane su da shi to maluma suna sa shi zan matsala ta aqida ya zan matsala ta aqida ne so da ayi bayanin shi so da zai iya sabotowa sanadiyan wannan abun wani ya kyamace shi saboda kyaman da yake ma wannan an fahimta ku ko wani ya ruku da barin shi tun da dai addini to sai su dauko sai su mai da shi matsala ya zama matsala ta aqida an fahimta ku masu addinin shi'a rafida ba ka shafa akan kufri kuma ba sa wanke kafa an fahimta ku shi yasa ai in ka kalli addinin kalakatu addinin kalakatu za ka duk wani addinin barna akwai shi a cikin addinin duk abinda abinda murji'a suka banta da shi akwai shi addinin kalakatu abinda mu'tazila suka banta da shi wanda su kaɗai suka banta da shi akwai shi addinin kala kasu abinda shi'a su kaɗai suka banta da shi akwai shi addinin kala kasu abinda sufaye na yan bid'an sufaye ba sufayen asali ba sufayen asali ai su abu huraira ne ko abinda sufayen gulatu sufiya suka banta da shi akwai shi addinin kala kasu duk wani abu da kungiya na bata take banta da shi akwai shi addinin yan ƙwaraniyu ta nemi karatun shekarar da ta gabata akwai wani lakta da dr dalil muhammad sadi hafizahullahu ta'ala ya yi a zariya a kan addinin ƙato da ƙur'ani ne alaƙar da ƙur'ani kusan babu lakta ne da ya kusan awa ɗaya da minti ashirin kusan awa ɗaya da minti ashirin shekarar da ya gabata suka yi a nan masallacin malam bashir ko ba na kusuri to ga irin wannan akwai littafi da wani malam ya rubuta da littafin alƙur'aniyun alƙur'aniyun da littafin ɗin littafin yana da ɗan yana ɗan girma kaɗan haka amma ka daure za ka iya karanta daga farko zuwa ƙarshe na son zuwa sunan malamin ne littafin sunan shi alƙur'aniyun wa shubuhatuhum haula sunna wanda ya rubuta kharim husayn shi rubuta littafin malami ne associate professor ne na tarbiyya a jami'ar umar qura da ke saudiya shi rubuta littafin littafin da wuce shafi da shuru ba amma ya kusan ba abin da bai ke tattaura a kai ba za ka yi samun hafi da ya tafiya an kaɗin da ka samu dai shota ka bude ka ka karanta ko ka bibi a ramadaniya na farfeso muhammad sani umar musa rijiyar ilimi wanda ya a wannan ramadan shi ma a kan matsalar yan ƙur'ani ne shi ma za ka duka irin waɗannan akidun a ciki wadda daga ramadaniya ya shiga shawwaliya duk sai da aka yi tilis kusan arba'in da wani abu har bayan ramadan ya kare kuma na san zai mai da ke littafi don yana yin haka zai mai da ke littafi ko mai da lalata to suna daga cikin waɗanda ba sa shafa a kan kufi ko ba sa wanke kafa kuma ba sa wanke kafa abinda suke kafa hujja da shi abinda suke kafa hujja da shi shine faɗin Allah madaukakin sarki idza kuntum ila salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ثلاثة وأرجلكم من الكعبة إلى الكعبة ذلك شوية الله شاء وامسحوا برؤوسكم ko sama kuma saboda jahilci ai ya ce wa arjulikum ba arjul bai sami shi da ya sa kasara to da ce zama shi ma ne akan ru'usikum tunda ru'us ya zama sinu din ya zo da kasara ne saboda zuwan ba'u harfi ne daga cikin huruful jarri ko ko ba haka bane amma shi wa arjul sai zo da wa arjula ya nuna maka cewa aqaf ne akan kilul amri na farko wamsahu fawtilu aydiyakum aydiya ko idza qumtum ila salati fawtilu wujuha wa aydiya kinan wa arjula sai zama aqafi ne na wancan filul amri an dauko shi ya da wannan ne limujawara suna kira akwai wanda su kira aka mujawara so da abaka abaka alaunan ajiri a misali da aka ce idza qumtum ila salati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa arjulakum ko aka ce wamsahu bi ru'usikum to da zai zama shafan kai shine karshe kenan ai ko ba haka wani amma to da wani maka duka wannan yana tsarkin lumu da aka yi sai sa sai lamun sai zo da ne sai zo da fatka اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به to wannan shine abin da suke kafa hujja da shi maluma sun yi masa rabi akan wannan ke sannan kuma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda dama Allah madaukakin sarki ya ce shi ya sauka min da Qur'ani ne tubayyana lin nasi ma nuzila ilayhi ya sauka min da Qur'ani ne saboda ma mutane bayanin abin da aka saukar to shi a bayanin da ya yi shi ne sai alaulan a aikace kuma aka ga a na nake a aikace shi wa wanke kafa ne ko ba ka wani har ma ya yi hadisi ce wailu lil aqabi minan nar kafan ma da ba a wanke da kyau ba ma sai Allah ya bubaka ta da wuta an fahimta ku shi yasa babu sharri a zamanin nan kuma yan kalaka su annabi ka ta kuma suke so kai ka gaskata su su suke so kai ka gaskata su shi Allah da ya ba manzon Allah alqur'ani suka ce kawai ayoyi kawai ya karanta ya tafi mun shi to bayanin ya za a yi aiki da abin da ke qur'ani suka ce yanzu su za su maka abin kenan tunda sun ce karkaji daga na annabi karkaji daga su Abubakar da Umar da Uthman da Ali Anas bin Malik suka zage suka ce ba mutumin banza ne Abu huraira ma suka zage shi sauran sahabbai suka tsine musu Imam Bukhari suka tsine musu suka ce duk in yan banza ne to waje mun bayanin abin da ke qur'ani suka ce ka saurare masu suka tulkar zali shi zai maka bayani wai shi ne zai maka bayani wanda ko ko ko bacca da larabci mai kyau ba zai iya yi ba wai shi ne zai fassara maka qur'ani bare mai gidansu dan gungu ah, Allah ka shirye da mu to su manzo Allah suka kare ta suka ce amma ka bi su yasa babu sharri kamar su a wannan zamanin Allah ya sa mu gani Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a sharhi sai ke cewa inna ma zakar al-musannif tab'an li ghayrihi min al-mu'allifin fi sunnah yace me wannan littafin Imam Tahawi ya ambaci wannan matsalar ne anan ya bi waɗanda suka gaba waɗanda ba shi ba waɗanda suke rubuce-rubuce akan aqidan ahlus sunnati wal jama'a shine al-mashu ala al-quffaini duna al-jawrabaini wal shine suka ambaci shafa akan kofi amma ba su ambaci shafa akan safa da kuma shafa akan na'alai ba mu anan muka ce na'al fasarar da ake ba shine silifas ko amma laraba ba silifas ne na'al hakko ba su kira na'al haka ne kuma nan wani suka zauna cikin laraba in san in balarabe ce ka na'al ba silifas ke nufi hakko ba yake nufi shine na'al a wajen balarabe yasa kana karatun fiqh ba magana kan na'al zaka sun faɗa maka sau ciki wanda bai da rufi ta baya haka za ga an ce maka amma mu ala amma a larabcin zamani ana kiran slippers ne da ship ship ship ship suke kiran shi an gane so da su can ba su da slippers ko mutum ya sa kofi ne ko ya sa kobashu ko kuma ya sa na'al hakko ba abinda ma suka fi sawa hakko ba ne shine mafi yawan takalman laraba hakko ba ne ko kuma a sako to mala yake shi malamci malamai ba su yi magana kan shafa a kan safa ba ba su yi magana shafa a kan na'al ba an gane ku suka a kan shafa a akan kufi suke ambata a littafan aqida yace li sababai saboda sababai guda biyu al sababi na farko أن المسح على الخفين متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم yace sababi na farko shine shi shafa akan kufi hadisan da suka zo da shi hadisai ne mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za mu karanta insha Allah maganar Imam Ibn Abdul Is al-Hanafi yake ta su da suka ce ba su yadda da shafa akan kufi ba suka ce saboda Qur'ani bai zo da shi ba yawan hadisan da aka rawaito akan shafa akan kufi sun fi yawan hadisan da suka rawaito wani shafa wannan hadisan da suka rawaito ruwayan alkur'ani yawa ƙur'ani da shi da suka ce sun yadda da shi kaji ma hadisi ne aiko ba ruwaya ba ne ba jaji sai sake ake da ake da ƙurra da ruwa ba a ce an wane ruwayan wane ba ba hadisi ba ne ko a gaban ma ta saukar da ƙur'ani ai wani ne ya ce mana wannan ƙur'ani ko shi ma malamin shi ne faɗa shi ma malamin shi ne faɗa shi ma malamin malamin shi haka ba ne to ruwayoyin da ake da su na shafa akan hutu yawan sun fi ruwayoyin da ake da shi akan suwar ma'ida da ke magana wani alaula za mu zo mu karanta yawan hadisan an gane ku malai ce to sababi na farko ke Ya ce akhar sababi na biyu An annar rafida tukhalifu hadhihi sunna to su rafidawa shi'a su sun saba ma wannan sunna fal a alaihim aqwa في الاحتجاج بما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم yace hujja a kansu ya fi ƙarfi wajen yin hujja da abin da ya zama mutawatiri daga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fala yanfi dhikrul halafiyyi ثبوت الفتح على الجوربين والنعلين ايضا wannan baya kore tabbatar wanda ha hanafi ne wala yanfi thubut al-khuf thubut al-khufai thubut al-mas thubut al-mas ala al-jawrabayn wal alayhi yake kuma tabbatar da shafa akan kufi baya ko da tabbatar da shafa akan safa da kuma na'am yace wa hada ma tarahu mufassalan fi kitab al-mas ala al-jawrabayn li shaykh al-qasim yace wannan wani abu ne da za ka ganshi? a bayyane filla filla a littafin da babban malami Muhammad Jamaluddin Al-Qasim ya rubuta ya sanya masuna Al-Mas'u 'ala al-Jawrabayn shi ko ya rubuta littafin ne so da ya bayanin hukuncin shafa akan safa an fahimta ko to a cikin bayanin hukuncin shafa akan kursi ya bayanin hukuncin shafa akan me akan safa shi ma littafin karami ne sosai da sosai tunda bai kai shafi ɗari ba insha Allah in ka daure a zama ne zaka zaka ka karanta shi duka an gane ko zamu mu dan karanta wani abu daga cikin abin da malami ya magana sai insha Allah ta'ala sai mai kawa kan hukuncin shafa akan akan safa akan safa wanda a zamanin nan a zamanin nan kuma a Najeriya ce Shi na fara jin masu ikirarin sunna kuma ke inkarin shafa a kan safa ban taba ji ba ban taba ji ba ko ba ka taba jin wani ko safanin za ka ji malamai suna yi Shi ne safanin wata irin safa ce za a yi shafa a kai amma ba kowar shafa a kan safa ba kwata-kwata babu wannan safanin wai ya halatta a yi shafa a kan safa ko bai halatta babu shi a littafin musulunci sai dai safanin wani irin safa wasu ce a safa wanda ya zama akai da dinki na kittani shine abin da malami abin nan idiya yayi magana akai ko mun karanta wasu a safa wanda ya zama in har in har ka shafa ruwa a sama za ka ji sanyin shi a kafa shi ba za ka yi shafa ga wasu a safan da za ka iya yin tafiya da shi ko da ba kalli kuma ka ji ka ji comfort ka ji ka ji ka samu comfort halatta kai safa amma a kora shafa akan safa kwata kwata wallahi ne ban taba ji ba ban taba gani ba ban taba jin labari ba sai a wasu ƴan Najeriya da suke iyayen kuma su sunan har ma wani ya ce maka wai in ga kai sallah kuka ga limamin ka ya sa safa ne yayi shafa kai ka ne sallah dan baka da sallah wani ma haka zai faɗa maka wani ma haka zai faɗa maka Allah ya sa mu gani Allah ya kire da mu shi ne a takaice abinda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya faɗa malam ibn Abdul Aziz Al-Hanafi sai ke cewa تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمسح da الخفين وبغسل Ya yace sunna sun zama mutawatirai masu yawa da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da shafa akan kuffi guda biyu da kuma wanke kafafu yace wa rafida tukhalifu hadhihi sunna al mutawatira rafidawa shi'a sune kadai suka saba ma wannan sunnan da ta zama mutawatira sai ma da ke fa yuqalu lahum yace sai a ce musu الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا والذين تعلموا الوضوء منه توضؤوا على أهله وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية ابن عبد العز الحنفي yake cewa duk wanda إنكار maka أكن خفي yake saboda bai gani a cikin Alƙur'ani ba a shi zai shafa ne a ƙafa, shi ne wai yake ƙur'ani ya fara da wancan dalilin da muka fara da muka warware yake to sai ka ce musu waɗanda suka nakalto mana a laulan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka koyi a laula daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi a laula a gaban manzan Allah sallallahu ya gansu kuma ya tabbatar da su haka yake su yi alaula yawan su adadin su ya fi yawan adadin waɗanda suka rawaito wannan ayan da kuke kama hujja da shi ai kun kama hujja da ayan ne don cewa ayan shi ma menene mutawatiri ne ko to yawan sahabban da suka rawaito alaulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wanke kafa ba shafan kafa ba adadin su ya fi yawan waɗanda suka rawaito wannan ayan an fahimta ku yake amsa da za a ba su yake fa inna jami'al muslimina kanu yatawadda'una ala ahdihi wa lam yata'allamu alwudu'a illa minhu yace gaba ɗaya musulmai sun kasance suna yin alaula a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba su koyi alaula ba sai a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna hadha al'amal lam yakun ma'budan indahum fil jahiliyyah kuma alaula abu ne wanda bai zama abu da suka saba da shi a jahiliya Bari a ce a ai sun fara a jahiliya ne suka zo musulunci annabi kila ya ji nauyin hana su a da a jahiliya ba su alaula bare ka ce wani abu ne da dama sun saba yake babu yake wa hum qad ra'awhu yatawadda ma la yusi adaduhu illa Allah ta'ala yake sahabbai sun ga manzon Allah yayi alaula adadin da suka ga annabi ya alaula babu wanda yake ke so nawa suka gani sai Allah ba wanda yake so. yace wa naqalu anhu dhikra ghusl ar-rijlayn fi ma sha Allah min al kuma sun rawaito mana abin ka gani daga gare shi na wanke kafafu a wajen alaula. adadin hadisin da Allah kadai ya san adadin haka ce a ƙirgin a tattaro maka hadisan da suke magana akan wanke kafa wajen alaula. duk wanda aka bashi wannan aikin wallahi ba PhD ba ko shi kare aka ce yayi ko bai da digiri za a bashi professorship wallahi ba zai iya ba so da suna da yawa yawan sun fi ƙarfin alifa malaki hadda na an anhu min ghairi waje har suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta fuska ɗaya ba fi kutubi sahih wa ghairiha alitafai na na as-sahih al-bukhari da wasu annahu qala cewa shi manzon Allah ce wailun lil aqabi wa buqun al-aqdam min an-nar manzon Allah ce azaba ya tabbata ga digajigi da tafin kafa da ruwa baya samun sojan wajen alaula sai an musu azaba da wuta kaga wannan ke nuna cewa abin da yake addini shine in za alaula babu babu safa babu kufi shine aini a wanke kafa in akwai safa ko akwai kufi sai aini sai a shafa an gane ko Allah madaukakin sarki samu dani matsalan yana da fadi sosai za mu da aka ta nan Allah madaukakin sarki ya haɗa mu zama ta gaba za mu karasa abin da shi malam ibn abdul is al-hanafi ya faɗa za mu leka wancan littafin na muhammad jamaluddin al-fasili rahimahullahu ta'ala mu ga abubuwan da ya kawo akan shafa akan safa shi ma da abin da shekul albarra shi ma ya faɗa insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam